والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي muna roƙon Allah subhanahu da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi muna nan dai a suratu al-maida za mu tashi a aya ta na jin 48 ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم

albarka Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa anzalna ilaikal kitaba kai ma ya Muhammadu mun saukar maka da naka littafin shine alqur'ani ajiya Allah ya bayani ya saukar ma Yahudawa at-Taura ya ba Musa at-Taura zuwa gare su ya ba wa Annabi Isa alaihi salam injila kuma Allah ya mana bayanin duk yanda kowa ya yi riko da nashi littafi, ba su yi riko da shi ba ba su yi amfani da dokokin da suke ciki ba ba su bi ƙa'idoji ba sun yi ta jirkita shi su share na sharewa su canja na canjawa to Allah ba ya karanta manzonsa Muhammad sallama yanda waɗancan suka rayu da littattafansu Allah ce to wa anzalna ilaikal kitaba kai ma mun saukar maka da naka littafin ya Muhammad shine alqur'ani mai girma mun saukar da shine bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata littatafan da suka wuce gabanin shi min alkitabi na littatafai kitabu ismu jinsin anan sune su at-taura injila zabura sufi ibrahima da sufi musa wa muhaiminan alai kuma wannan littafin alkur'anin wato shine wanda yake sama da waɗancan gaba ɗaya saboda haka in waɗannan yahudawan suka sake nasu suka sake injila suka sake attauransu suka garzayo wajenka suka kawo ƙara da neman hukunci a gare ka to fahkum bainahum bima anzalallah ka yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar maka na daga alkur'ani tunda su sun ƙi da nasu to kai ka musu da naka wala tattabe ahwa'ahum kada ka kuskura ya Muhammad sallallahu alaihi ka bi son zuciyansu amma ja min al-ilmi ka min al ko ka bar abin da ya zo maka na gaskiya saboda mutane ne a akaluna lissuhuti samma'una lilkazibi ne mutane ne masu son cin rashawa masu son ba da rashawa masu cin haram za su iya ba da su ce za su ruɗe ka su ka maka dukiya ka yi musu wani hukunci da zai wato zai to maslaha a yayi favorin nasu ko ka danna gaskiyan wani suka ba su gaskiyan su ka kuɗi to wala tattabi ahwa'ahum kada ka yadda ka bi son zuciyansu wajen menene dannewa mai gaskiya gaskiyansa ko mai haƙƙi haƙƙinsa kada ka yadda ka biye musu ka bar abin da ya zo maka na gaskiya ka bar alkur'ani ka bi nasu son zuciya kada ka yadda ka yi haka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne mun sanya masa irin nashi tsarin dokokin da irin nashi shari'a su abinda muka sanya musu a taura da dokokinsu da shari'arsu da waɗanda muka sanya injila da dokokinsu da shari'ansu sun bambanta da naka kowa ya bi nashi kowa ya bi nashi kaga misali su yahuda an haranta musu kamun kifi doka ne a cikin littafinsu ranar asabar mu kuma kaga shari'ar mu ta halatta mana su an haranta musu cin kitse mu kuma shari'ar mu ta halatta mana cin kitse dabba duka saboda abinda su suke yi na barna da ta'asa kaga Allah da ya haranta musu cin kitse dokan da Allah ya wajabta musu a littafin su kenan mu kuma Allah ubangiji ya halatta mana kaga mu ma he muka haramta muka ce kitse yana sanya cholesterol yana sanya ciwo yana sanya abun nan su da aka haramta musu Allah ya haramta musu su ma sai suka kawo sai suka haramta wa musulmai su ma ta wata dabara haka in ba yanda za a yi Allah ya haramta musu abu face ukuba ne a gare su wannan abu saboda zalunci da kafurci da yawan saba wa Allah Allah ce haramna alaihim shuhumahum ka haranta musu kitsen dabbobi da cin dabbobi masu eh, kitsen dabbobi kamar kitsen shanu kitsen raguna kitsen awaki kitsen kitsen eh, raquma bahimatul an'am to kaga da Allah ya haramta musu Allah baya haramta maka abu sai dai don punishment ya maka uquba saboda wani laifi so saboda rashin jinsu da rashin biyayyansu ga Allah Allah ya haramta musu wannan to idan ka duba me yasa Allah ya haramta musu kitse akwai fa'ida kenan akwai alheri akwai wani amfani da ake samun jikin kitsen dabbobi su kuma sai suka ce to musulman da aka haramta su aka halarta musu sai suka yuton sai suka haramta musulmai su ma cin kitsen dabbobi suka ce duk wata cuta ana samunta ta cholesterol kitsen eh, rago yana sa ciwo kitsen shanu eh, cholesterol kitsen eh, raguma duka sai suka haramta mana mu ma sai muka yadda muka haramta din to da muka bari sai suka ta producing mana irin mansu mu sayi man girki daban-daban daban daga wajensu shine asali mai sa cholesterol din su ne asali mai sa ciwo saboda idan za ka yi layya Allah bai yadda ka ba da rago motsatse wanda bai da kitse ba in ka ba da mai kitse ne Allah ya fi karɓa ka je ka karɓi rago domin cikin sifofin ragunan da ake layya da su ba a son ramammiya wanda ba ta da mai ba a son ramammiya wanda ba ta da kitse sannan kuma ka siyo mai kitsen ƙosashen a ce kitsen kuma cuta ne karkaci da in ka duba shekarun baya iyayenmu da kakanni kaki da ake tarawa na na kitsan abin nan a yi ta tarawa ana sawa a miya ana ta sa abin nan to malamai research din da suka yi sun tabbatar da cewa duk wani cuta a jiki da kasani cin kitsen dabbobi na ni'ima din nan shi yasa Allah ya kira su bahimatul an'am dabbobin ni'ima bayan da abu da Allah zai ce na halanta muku cin dabbobin ni'ima kuma wani ya zo ya ce cin naman su akwai cuta a ciki kaga da ya haramta mana alade research ya nuna alade akwai cuta da ya haramta mana cin kare ya nuna kare akwai cuta da ya haramta mana jaki ya nuna da ya haramta mana mushe cin mushe ya nuna mushe akwai cuta to su da aka haramta musu ya suka ce sun wahe sun haramta musulmi ci e eh, zaman to an yi suka hana mu sai suka introducing nasu mai din kullu ana sayan man girki a ah, menene eh, man eh, man masara man kaza man kaza vegetable oil kaza to malamai suka ce nan ne asalin cholesterol din amma banda na dabbobin ni'iman nan to da aka sayar mana da wannan sai muka tsorata sai su kawo mana keke kuna mu saya kamfanin kekunan su yana shiga saboda exercise saboda ka rage cholesterol suka kawo waɗansu irin abincin su mu ci saboda rage cholesterol suka kawo magungunan da za a rika sha supplements haka saboda su rage cholesterol suka yi ta kawo abubuwa da yawa kamfaninin su suna ta shiga kawai musulmai suna saya saboda gudun kiba da gudun cholesterol alhalin dabbobin ni'iman nan ba su da wannan ciwo yanda research ya yi confirming kenan to kaga dokokinsu nan daban ne da namu daban ne da na kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya musu irin dokokinsu da shari'an su da ƙa'idodinsu na littafinsu Allah ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama la laja'alakum ummatan wahidatan da Allah ya tara mu al'umma guda ɗaya akan littafi ɗaya da doka ɗaya da ƙa'idodi ɗaya da bin shari'a guda ɗaya amma Allah bai so hakan ba sai ya sanya dokokin waɗancan daban na littafinsu daban abubuwan da Allah ya haramta musu ya ka samu mu ya halarta mana to Allah ya ce na yi haka ne na bambanta ku wajen bin dokokinku da shari'anku walakin ma a takun domin Allah ya jarrabi kowa cikin dokokin littafin da ya bashi kaga da ya jarrabe su ya haramta musu cin kifi ran asabar ai basu bari ba basu bari ba sukan kafa tarkon ranar juma'a ya fada ran asabar din su cire shi ranar lahadi kaga Allah ya jarrabe su da wannan amma kaga ai basu ci jarabawan ba Allah ce to fastabiqul khairat ku je ku yi rige rige wajen aikata alkhairi kowa ya bi dokan littafinsa kowa ya bi shari'ar da Allah ubangiji ya shar'anta masa ku yi rige rige wajen aikata alkhairi ku yi rige rige wajen shiga aljanna ila Allahi marji'ukum ku tuna fa za ku mutu ku koma ma Allah subhanahu wataala in baka yi rige rige waje aikata alheri a duniya ba to in ka mutu zaka koma ma Allah babu komai a hannu to tun ana raye ne a nan duniya ake gasa wajen neman lahira ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum Allah ya baku labarin bima kuntum fihi takhtalifun akan abinda kuke sabani akan sa saboda mumunai suna abinda suka ce halal ne su kafirai suna ganin ai haka su sabani ne a wajensu to Allah ubangiji zai tada kowa ya bashi sakamakon da ya aikata Allah ya ci gaba da umarni wa Muhammadu annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad in dai har suka zo wajenka suka kawo koke-koken su suka kawo kararrakin su kotunka to inahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su da abinda Allah ya saukar maka kai kada ka yadda ka canja kaga Allah a ayoyin da muka karanta jiya yace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kaga su sun yi wannan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun kaga su abinda suka yi kenan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun to ya Muhammad kada ka yadda yi daya cikin waɗancan abubuwa kai tsantsan abinda Allah ya saukar maka kai hukunci da shi wala tattabi ahwa'ahum kada ka kuskura ka bi son zuciyan waɗannan yahudawan idan suna yawan kawo ƙararraki da rigingimu a kotunka to wata rana fa za su rinjaye ka su ɗan karkatar da kai ka bi ra'ayinsu dalilin saukan wannan ayan shine manya-manyan malaman yahudawa da shuga attajiransu da manya-manyan masu mukamai daga cikinsu wata rana sun hada sun hadu suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya manyan su tawagar su taje suka ce ya Muhammad kaga mu ne shugabannin Yahudawa mu ne jagororin su inda muka yi nan talakawa za su inda muka ce a bari za su bari inda muka ce a zauna za a zauna saboda haka muna da rigima tsakaninmu da waɗansu suwane suwane muna son ka mana shari'a amma ya zamanto shari'ar mu maslahan shari'ar ta dawo mana shari'ar ta yi favorin namu idan har ka mana wannan to za mu musulunta mu yi imani da kai mu gaskata ka idan muka yi haka to dukkan yahudawa mabiyanmu kuma su ma za su shigo musuluncin saboda mu ne masu faɗa ji a cikinsu mu ne jagororinsu mu ne manyansu abinda muka yi shi za su yi inda muka karkata nan za su karkata to amma muna son hukuncin nan da ya shiga tsakaninmu da suwa ne ka yi rulin a yanka dokan da zai favorin namu ya zamanto amfanin shi zai dawo gare mu ne in ka mana wannan to mu kuma za su musulunta mu imani da kai mu gaskata ka saboda haka in muka yi haka duk yahudawa mabiyanmu za su shiga musuluncin sai manzo Allah ya ki ya ki din bi mana a dau hakkin waɗansu a basu kenan don za su yi imani sai annabi shine Allah madaukakin sarki sai ya saukar da aya ya ce ya Muhammad kada ka yadda da maganganun nan nasu kada ka yadda da wannan ra'ayin da suka bijiro maka da shi kada ka yadda da wannan idea da suka kawo maka kai dai kawai in sun zo anihkum bainahum bima anzalallah ka yi hukunci kawai da abin da Allah Ubangiji ya saukar maka wala tattabi ahwa'un kada ka yadda ka bi wannan ra'ayin su din nan da sun zuciyansu wa hadharhum ka rika taka tsantsa da yahudawan nan ka rika taka tsantsa da su ya Muhammad ka rika hankali da su an yaftinuka in kai wasa wallahi za su fitine ka za su fitine ka za su kauda kai hanya za su fitine ka an ba'di ma anzalallahu ilaika kaga ka kauce ga barin wani abin da Allah ya saukar maka kayi abun ka bi son zuciyarsu ka bar na Allah to ka rika taka tsantsa da su fa in tawallau idan suka ki suka ce su fa sunna ce sai abin da suke so hukuncin da suke so zaka musu idan kai kuma ka ki ka nace ce sai abin da Allah ya ce zaka musu to in tawallau idan suka janye karan suka tafi suka bar kotunka to fa'alam anna Allah yuridu an yusibahum bi ba'di dhunubihim dama can Allah yana son ya eh, saukar musu da wata musiba sakamakon zunuban da suke aikatawa idan mutum kai lauya ne ya zo wajenka ya ce da Allah wani e eh, akwai wani fili da muke rigima da wani amma gaskiya filin nashi ne amma ni filin ina so in gina supermarket ko in gina gidajen mai ko in gina kaza da kaza kaza wajen yana da kyau muna so in mun je kotu kai ka murdo abun ya zama tonawa filin tana da kaso kaza kaza zan baka to kaga idan lauya yace naki in ya kima yanda zaka ai dole ka ce to ka bar shi ka je nemo wani to in dai har sun zabi su bar kotun ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san duk duniya nan ne adalci yake kai kara gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har kaga mutun yaga wai nan bai masa ba shi ya janye ya dauke ƙaran shi zai kai wani gu na annabi bai masa ba to ka san lalle wannan mutumin Allah yana so ya saukar masa da wata musiba ne domin yin hakan ma wani katun zunubi ne kaman ka yadda da cewa akwai wani hukuncin da ya fi na annabi kenan wa inna kathiran minan nasu ya muhammad dama mafiya yawan mutane fa fasikai ne masu son karya dokokin Allah ne masu son take shari'an Allah ne masu son cutar da mutane da kwace musu haƙƙi a kotuna to kai hattara kada ka biye ma yahuda wannan a su nufin su afa hukmal jahiliyati yabghun su suna nufin a musu irin hukunci na jahiliya lokacin eh, jahiliya era kafin zuwan musulunci mai karfi ya danna mara karfi kawai ya kwace masa haƙƙinsa ƙarara Eh, mutum ya zo da rashawa ya ba wa alkali ya ci kawai ya bashi ya kwace haƙƙin wani ya bashi ko a zo da kuɗi a ba mu alkali a karkatar da shari'an yadda take a juya ta ta yi favorin ɗin mara gaskiya suna nufin kai ma kotun kaɗin irin kotunan jahiliya ne da suka irin wannan kotunan da waɗannan hukuncin suke so su ma in sun zo su samu afa hukmal jahiliyati yabghun ba su san cewa wa man ahsanu minallahi hukman babu wani wanda ya fi Allah kyawun hukunci da iya hukunci na adalci na gaskiya wannan sai dai liƙaumi yukinun mutane masu yaƙini da imani su suka san da haka amma ba yanda za a yi a haɗa kotun ka'i kamar na jahiliya ba zai yiwu ba na'am يا doka da Allah ya saukar ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a kada ku kuskura inji Allah kada ku kuskura ku riki yahudawa da kristoci ku riki yahudawa da kristoci su zamanto muku awliya'a wato abokan hada kai masoya majibinta al'amuranku abokanan sirrinku ku sa su a jiki ku manna su a jiki ku ɗaga su ku ɗaga su ku haɗa kai da su Allah ce wallahi kada ku kuskura ku yi wannan kuskuren na hana ku ba yahude da kirista ku kiyaye shi in ji Allah kada ma ku matso da su ku riƙe su abokanan sirrinku majibinta al'amuranku wanda kuke haɗa kai da su Allah ya ce ba'aduhum u ba'adin shashinsu suna son shashinsu wajen fada da ku ba yahude da kirista suna hada kai wajen fuskantar ku ku musulmi idan ba ku to su ma kansu ba sa shiri da juna wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum tabi'in qiblata ba'd san ba sa shiri da juna amma Allah ya ce kada ku kuskura ku rike su ku hada kai da su zamanto abokanan sirrinku wanda suke jibintan al'amuranku idan ba sa tare da ku kansu a haɗe yake against you ku musulmi Allah da ya halicce mu fa ya halicce su ya halicci zukatanmu da nasu shi yake faɗa mana haka wa man yatawallahum minkum wanda ya kuskure ku cikin musulmai mumunai ya nuna musu so da kauna da haɗa kai to fa innahu minhum sai na ta da shi tare da su a gobe kiyama inda zan sa sunan zan sa shi fa innahu minhum ya zamanto su already ya zamanto su tunda ya zamanto su to ya zamanto kafiri azzalimi ni kuma Allah la yahdil qauma zalimin bana guiding bana taba shiryar da al'amuran azzalimi mutu ya zamanto azzalimi irin wannan zalincin zulmun ne wanda yake wanda yake fidda mutum musulunci domin ana magana alwala'u wal bara'u ne anan ba irin zalunci wanda baya fidda mutum musulunci bane a'a zalunci ne mai fidda mutum musulunci a mutum ai yana nan a musulmi yana iya zaluntar matan shi ko ya yin adalci a tsakanin su yana iya zaluntar makwabcin shi to wannan ba zalunci bane da yake fidda mutum musulunci zalunci mai fidda mutum musulunci shine hada kai da kafirai against musulmai da kai musu sirrin musulmai to irin wannan zaluncin shine mai fidda mutum musulunci shine walladhina amanu innal ladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun irin wannan zalincin wato mai fidda mutum ya mai da shi kafiri ne to duk wanda ya hada kai da kafirai ya dunkule da su har yana gani mawai kafiri ya fi musulmi shi zai zaɓe shi a wajen zaɓe ya yadda kafirin nan ya zamanto shine shine zai nada masa shugabannin sojoji shine zai bashi taskokin dukiyan ƙasa gaba ɗaya ya bashi makamai ya bashi sojojin ƙasa ya bashi na sama ya bashi na kasa ya bashi duk wani jami'an tsaro wai ya zaɓi kafiri ya damƙa masa wannan shi ya dawo ya kwanta gida lafiya Allah ce ku yi kuskure wallahi wanda ya haka yana cikinsu ko da sunan shi aliyu ko da sunan shi ibrahim yana cikinsu kawai don suna ba shi bane yake mai da kai musulmi bin dokokin Allah ne ke mai da kai musulmi to Allah ya ce wanda ya kuskure ya haɗa kai da su ya zaɓe su to yana daga cikinsu ya zaman su kawai kuma inda zan sa sunan zan sa shi domin su azzalimai ne kai ma ka zamanto azzalimin tunda ka zamanto azzalimi Allah ce ba zan taɓa gaijin ɗinka ga hanyar da za ta kai ka aljanna ba inna Allah la yahdi alqawma zalimi na ila aljanna Allah ce ku rika lura ku musulmi fatarar ladina fi qulubihim maradun zaka ga irin rubabbun musulmin nan wanda akwai cuta irin ta munafurci a zuciyansu zaka ga una fihim suna gaggawan yin alliance suna gaggawan yin kawance da haɗin kai da su kafiran una fihim komai na kafiran zaka ga suna gaggawa suna bada gudunmawa da haɗin kai tare da su ya kuluna wai su a zuciyansu suna cewa ai naksha an na da'ira muna jin tsoro in ba mu haɗa kai da su ɗin ba ba mu nuna musu ƙaunan ba ba mu nuna musu soyayyan ba to ran da fa suka zo aka zo kakkashe musulmai a gari to mu za a haɗa hadda mu amma in sun san mu muna tare da su muna taimaka musu muna ba su sirri in an zo ma gari ma ko an kashe saura mu ba za a taɓa mu ba saboda ai za su ba mu special protection za su ba mu kariya muna jin tsoro an tusiba na da'ira kar wani bala'i ya same mu daga hannunsu ko su kore mu a wajen aiki ko su yi kaza ko su yi kaza Allah ya ce to in kun haɗa kai da su saboda tsoron su ɗin to fa'asallahu to me za ku ce idan Allah kuma shi kuma ya fito muku ta yanda ba kwa zato ai fa'asallahu an ya'ati bil bilfati min amrihi shi Allah ai yana iya bawa annabi Muhammadu ya iya bawa musulmin nasara da juyi da rinjaye a kansu ɗin to haiku faɗiya ku kun haɗa kan da su saboda jin saboda su to Allah ya ba musulmi nasara da rinjaye a kansu ɗin yanzu ku fa asbahu fa tusbihu alama asarru fi anfusih hey ku ga ku da kuna nadama kuna jin kunyan fitowa cikin mutane ba ku iya hada ido da yan uwanku musulmi hey ku zamanto kuna nadama ba kwa iya fitowa hmm? Allah in yace maka ka bar abu ka garin ka bar shi mana amma wai kai kana yi saboda dabaran kanka to in reshin ya juye da mujiyan fa an ce ka tsaya da ƴan uwanka musulmi ku hada karfi ku hada karfi ka ki kaje ka silale kana hada kai da su wai kai ai kayi studying din abun kai hasashe su ne za su samu nasara saboda kada su samu nasara su zo su rika cutar da kai to Allah ya ce to idan ni kuma na juya abun musulman da ka bas su ɗin ka guje su ka je ka haɗa kai da su idan na juya fa reshe ya juye da su gaba ɗaya musulman ya samu fa kai kuma ka kalli musulman da wani ido na'am kuna gani annai muhammadu Allah ba zai bashi nasara bane da al'ummansa hmm? to Allah ce takan yu fa asallahu an yati bil fati min am aw amrin min indi takan Allah ya kaddara wani al'amarinsa ya kawo wata nasararsa sai musulman su samu rinjaye ku munafukan musulman da kuka hada kai da su fatusbihu alama fa yusbihu alama an sarrufi anfusim nadimin sai su zo suna nadama bisa nuna musu kauna da taimako da suka yi asirrance din sai su zo suna nadama duk waɗannan eh, da aka hana sahabai kada su yi za ka samu in Allah ya hana abu a da ka samu akwai shi a yanzu akwai shi a yanzu wani musulmin bala'in tsoro ne da shi ya ga in ya fa ya tsaya ya bayyana ra'ayin shi fa in fa ba a samu nasara ba to shi za a abin kullun ya fi jin tsoron kafiri din sama da shi Allah da ya ce ya bi dokan ya saba wai ka ji waya qulul lazina amanu sai ka ji musulmai musulman da suka yi imani na gaskiya din ha suka ji suna ci ah, a ha'ula illazina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum ha ah, ba waɗannan mumunai bane ba musulman nan bane da suka rantse da Allah ce suna tare da mu ashe dama sun labe suna tare da kafirai ashe a boye kai Allah ce habitat a'maluhum duk ayyukansu na alheri na bata shi duk wanda ya nuna soyayya da alliance da haɗa kai da kafiri da bayahudi da kirista Allah ya ce to habitat a amaluhum ni kuma na ɓata dukkan ayyukansa da ya na musulunci Fa asbahu khasirin kuma za su wayi gari gobe kiyama cikin asara wanda suka yi asaran rayuwarsu suka yi asaran alkiyama gaba ɗaya ina fata an gane ko mu je Allah ya ci gaba da cewa أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku musulmi da kuka amsa cewa kun yi imani da ni to man da minkun duk wanda ya riddafa ya janye baya daga musuluncin nan ya janye baya daga dokokin Allah Allah ce ga doka ga doka na ba da ita ka juya wa dokar baya ka bar addininka man da minkun an dinihi kai ridda daga barin addininka Ridda daga barin addini shine Allah ya kawo doka ya ce ban son unganka kana alaka da wani kaga wannan dokan bata ma ba ridda ne ban son unga kana hulɗa da wani wani da wani kaga wannan dokan bata maka ba kai ka fifita hulɗa da shi din sama da dokan mutum yayi ridda daga barin addini shi ne to wanda duk ya bar ya bar addinin na wai saboda tsoro ya take dokan Allah saboda wani tsoro to Allah ya ce to fasaufa ya atillahu bi ƙaumin ku zan iya shafe ku a doron ƙasa sai in kawo waɗansu mutane yuhibbuhum wanda shi Allah yake son su wa yuhibbunahu su ma suke son dokokin Allah da bin da shari'arsa wanda su waɗannan mutanen azillatin alal mu'minina masu sauƙin kai ne ga ƴan uwansu mumunai ruwan sanyi ne ga ƴan uwansu mumunai ba sa tsanani ga ‘yan uwansu mumunai a izzatin alil kafirina masu nuna izza da isa da takama ga kafiri wanda kullum za ka same su yi jahidu na fi ne da an taba su ko aka ce za a taba dokan Allah yanzu za su daura damaran jihadi su yaƙi don tabbatar da dokan Allah su ba irin ku bane wala ya khafuna laumata la'imin su ba sa tsoron zargin mai zargi ko maganan mai magana amma kaga na yanzu ya kaga ana tsoron maganan mai magana yanzu ko ayoyin nan da ake fasara ai ba a son a ji wai kada ku riki kafurai da yahudawa da kiristoci masoya wani bai son ya ji wannan ce to kaga ai abin da ke kawo mana matsala a kasan nan kenan irin waɗannan ayoyin kaga to kaga su malam kuma ka su malam kuma za su rusa mana jam'iyya za su kawo mana matsala za su haɓa to irin waɗannan da Allah zai ka Allah ce ba sa tsoron zargin mai zargi ba sa tsoron maganan ɗan adam wai matukan Allah ya ce a yi kaza shi na allah za su yi kai ba ruwansu da magananka ta ce Allah ce in ku ba za ku yi ba wallah zan tafiyar da ku in ji Allah in kawo masu yin kuma in ku tsoron magana kuke yi zan tafiyar da ku in ka waɗanda ba sa tsoron magana wani in ku tsoron zargi ne kuke yi to zan tafiyar da ku in ka wanda ba sa tsoron zargi kawai yanzu ka duba ko a yanzu ka duba musulmanmu sun fi tsanani ga junansu sama da yanda suke nuna tsanani ga kafiri sun fi tsanani ga junansu ko mulki Allah ya ba musulmi sai kaga gagga gaggan arewan nan tsananin su da condemnation din su da da menene yafi ga shugaban da Allah ya ba su inda nasu ne amma inda kafirin ne baka jin wani yana motsi bai iya ba bai kasa ba don Allah ya sauka ya bar wannan za ka samu in ka ji namu suna magana a irin wannan to nasu ne a sama nasu ne da Allah ba a sama amma in ba nasu bane mai cin zarafinsu mai wulakanta su mai taka abin nan ya giya ya yi abin da ya ga dama fit za ka jinsu kamar zakara ne da ruwan sama yadda ke shi da sanyi ba sa magana to Allah ce ni irin mutanen da zan kawo su a zillatin alil mu'minina masu respectin ɗan uwansu mumunai masu daraja ɗan uwansu mumunai masu sunkuyar da kai ga ɗan uwansu mumunai amma a izzatin alil kafir masu nuna izza da nuna yatsa ga kafiri haka sabon manzo Allah suke ai Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u alal kufari amma in tsakanin su nefa fa ruhama'u bainahum ya zaka gansu tarahum rukka'an, sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhin min athari sujudi dalika mathaluhum fit taurati wal injil to su ma waɗannan wanda Allah zai kawo irin su ne domin su ma ka ga suna sujadan suna ruku'in suna sunkuyar da kai ga mumunai amma mu in kaga mutum yana tada jijiyoyin wuya yau ido sun yi ja yana wani kumfan baki nashi ne a sama amma in kafiri ne mai sa mutunci shuru za ka ji ba a magana wallahi to Allah ya ce to zan kawo saɓaninku kawai a izzatin alal kafirina kuma da ka taba su jahiduna ne kai fi sabilillah kana nuna musu yatsa kana ce za su taba doka Allah yanzu za su hada jihadi kawai wala ya na laumata la'in ba sa tsoron wani tsoron zargin mai zargi ko surutun mai surutu abinda Allah ya ce shi za su yi kawai to Allah ya ce to kaga ku da baku da wannan ai Allah ya ba mu wadancan ai zalika fadlullahi ai kaga wannan wata falala ce baiwa ce kyauta ne ga Allah wanda yi yu'tihi ya sha'u yakan bawa shi ga wanda yake so wasu ba su da shi musulman ne mummunan amma ba su da irin wannan wasu kuma suna da shi to kaga wallahu wasi'un alim Allah shi mai yalwan falalansa ne ya ba ma wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama sannan alimun ya san dalilin da ya sa ya bama wancan yaki ya bama wancan din sannan ko kuma inna Allah alimun Allah ya san masu buya din su labe su je su hada kai da kafirai su yi alliance da su against musulman yan uwansu Allah duk yace duk ina sane da su Allah ce to ga abinda nake son ku da shi ku musulmi innama waliyukum wanda za ku hada kai da shi ya jibanci al'amuranku wanda za ku so shine Allahu Allah ya zamanto number one na biyu wa rasuluhu manzonsa ya zamanto na biyu na uku wallazina amanu wanda suka yi imani ‘yan uwanku mumunai ba mumunai a baki ba a'a allazina yuqimuna salata wanda suke tsaye da sallah ba sa wasa da ita wa yu'tuna zakata wanda ba suke ba da zakka ba sa ƙauro ba sa hana ta sannan wahum una duk a lokacin da suka same su suna cikin ruku'i kawai suna qiyamul layli shine ay tarahum sujjadan ruk'an a can din to Allah ya ce ni waɗannan nake so ku dunkule ku hada kai tare ban son ku fita daga waɗannan categories ku haɗa kai da kafirai su jibinci al'amuran ku ku jibinci al'amuran su su zamanto su ne na abokanan sirrin ku sam inna ma waliyukum wanda zai zamanto majibincin al'amarin ku ku zamanto under his umbrella shine Allah wa rasuluhu da manzonsa wallazina amanu kawai an gama waɗannan abu guda uku nan shine nake so kada ku yadda ku fita ku bar ƴan uwanku mumunai har ku fifita kafiri ba yahude ko ba nasare ko kirista sama da shi na sa doka na hana in kuma ka ƙi waɗannan ɗin to dama kana cikin waɗancan ne to na barka cikinsu wannan shine. kuma mumunan ma ba masu wasa da sallah da sakaci da sallah ba domin sallah tana nuna alama na imani mutum ce lalle na Allah ne tana nuna na Allah ne sallah tana nuna lalle wannan na Allah ne to irin su za ku haɗa kai da su suna ba da zakka wahum raki'un duk lokacin da ka same su suna cikin ruku'i suna cikin nafilfilu suna kusanta ubangiji da nafilfilu wa man yatawalla Allah Allah ya ce duk fa wanda ya jibinci Allah wa rasulahu ya ya lizimci manzonsa sallallahu wallazina amanu ya dunkule da ƴan uwansa mumunai to ina tabbatar muku fa inna hizballahi humul ghalibun wannan fatin Allah shine zai ci nasara a duk inda kuka je duk inda kuka kuka je ku ne da nasara ku ne a sama Imajam jam'iya ne kuka dunkule a bisa aqidan kai kana son Allah da manzansa kai imani da shi shi yasa muka rungumi juna muka hada to Allah ce duk inda kuka je ku ne masu galaba ku ne masu nasara amma ka zare ka bar mumine ka je ka mannu da kafiri shi kuma a can din ma ba ma son ka yake ba Allah ce ha antum ula'i tuhibbunakum tuhibbunahum ko musulmai kunna ce kunna ce musu tuhibbuna wai kuna son su Allah ce ina tabbatar muku fa wala yuhibbunakum wallahi ba sa son ku ba sa son ku dalilin rashin son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kuna imani da alqur'ani nan gaba ɗayansa shi kuma ba sa imani da shi dadin baki ne suke nuna muku in kun je meeting kawai wa idza laqukum qalu amanna in kuka haɗu a wajen mitin ko conference ko jam'iyya sai su ce amanna ai mun yi imani muna tare da ku ai mu duka ɗaya ne <laughs> wai da laƙo ƙalu amanna wai za halau idan kuka rabu da su kuka tafi suka tafi kuka kuyi naku waje haka ga sun haɗa kai ya bulus ya murkus kaga shegen nan ai su ne muke gaya maka ɗaziɗin nan ka duba abu alaikumul kace kash ne wannan ka ga suna cizon yatsunsu saboda tsaban hasada da bakin ciki da suke da abu alaikumul anamina minal ghais haka Allah ya ce ta ya za a ka nace kana son mutumin da bai son ka kana bin shi bai son ka sai ta hula da shi bai son ka wannan ya zamanto mana wa'azi mu mun ganshi a nan kasan kowa ya ɗanɗana billahi allazi la ilaha illa huwa in ka da wanda aka in ba a kashe maka mahaifi ba an kashe maka mahaifiya an kashe maka wani dai wanda yake da alaka da kai directly or indirectly anan kasa mu yi irin wannan rayuwa in ba a kona maka dukiya directly ba an ƙona ma wani naka ko wanda yake da alaƙa da dangantaka da kai directly or indirectly in ba a kona ma wanda yake da alaƙa da kai ta jini ba ko ta ‘yan uwantaka to an ƙona ma wanda yake da alaƙa da kai wajen imani da Allah da bin manzon Allah ashe an taɓa ka ashe an taɓa ka ya kamata mu zamanto masu abin nan masu dabara Allah ce wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kafiran duk wanda Allah ya bashi hikima to ya bashi alheri mai ɗimbin yawa alheri na hikiman na ta waye Allah sallallahu alaihi wasallam alhikmatu mu'min aina ma da fa huwa ahqqu biha Hikiman nan ita ce is a lost property ga musulmi duk inda ya same shi kayan tsintuwan mumini ne duk inda ya same shi nashi ne kar ma yayi shigiya nashi ne in kana tafiya kana tafiya ka tsinci wata hikima ta kace ma karkace jama'a wannan nawaye wani bolus ya fito ya ce na shiri naka ne in ji annabi alhikmatu dalatul mu'min aina ma wajadaha fa huwa ahqqu biha shine mutum ya rayu Allah yana so ya raba ka da kububuwa eh ya raba ka da wata irin kunama kai kullun kana rungumanta to wannan doka ce dai daga Allah in ka saba ka fita ka ce a'a to Allah ce kana tare da su inda suka tashi nan zan saka wallahi za a yi musulmi Allah ya muku komai kowane ni'ima ka zo kana bauta kafiri kawai kana rintsinawa kafiri kawai kana neman lomar to a wajen kafuri, alhali Allah ya ɗaukaka ka sama da shi na'am Allah ya maka komai ka zo kai ta wahala a iska a ruwan sama kai butsu-butsu da ƙura wai kana bauta ma wani kafiri ne ya ci ya zama to shugaba sama da kai da al'ummanka Allah ubangi ya rufa mana asiri wannan ayoyi fa ba a son a ji su ba a son a yanzu wani yana haka kash yana wani haka amma ya manta cewa Allahn da yace kar kai mu'amala da su akwai inda ya ce kai mu'amala da su ya ce la yu'minu ahadukum menene eh, man kana yuminu billahi wal yawmil falyukrim jarahu Allah ya ce ka girmama makwabcinka ko kafiri ne kaga wannan ai Allah yadda kai alaka inda yana makwabtaka da kai yace baka da imani in ka kwana a koshe makwabcinka ya kwana cikin yunwa ko da kafiri ne Allah yadda ku yi harkar kasuwanci ka dauki hayan shagon shi ya dauki hayan shagonka ka gina gida ya dauki haya kai ma ya gina gida ka dauki haya Allah yadda ku yi kasuwanci ku yi joining menene investment ku yi kasuwanci ku yi komai to akwai inda Allah ya sake maka akala ka yi mu'amala da shi akwai inda ya taka maka burki to kai kana so inda ya taka maka burkin ka ce shi ma a daga duk a hada kawai kar a sa restriction inda ya taka maka burkin in ka daga halaka zaka halaka zaka shi yasa Allah ya ce a musu adalci wa aqsitu la yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta diliko kar kiyayyen mutun ya sa ka ki masa adalci yana ciki ka masa makwabcinka ne ka bashi abinci ka taimaka masa in yana fama in bai da lafiya ka biya masa je asibiti duk Allah ya amma ba a ganin wannan sai a zako irin waɗannan ce ai kun ga inda Qur'ani yake nuna mana tsana da kyama da bambanci to can kuma me ya nuna can din Qur'ani ne ma yace shi ma musulmi ma bai da imani ma in ka kwana ya kwana a ƙoshe kai cikin yunwa amma ba a kallon irin waɗancan musulmi bai kamata ya rika narkewa shi kullum ya rika narkewa yana wani sussunku ya kafiri Allah ya ɗaga ka kai mai izza ne mai daraja kana sussunku ya kafiri eh? na ubangiya rufa mana afi ka zaɓi ɗan uwanka ku zaɓa Allah ya babu komai da komai da za mu yi ta shugabantar da ƴan uwanmu komai da komai Allah ubangi ya bamu a matsaban munafurci da kwaɗai irin namu kai ba masu matsala ma a al'umma ma irin namu ma wallahi duk inda za a kai ni a kai ni haka za ka tarar matsala billahi lazi matsala kawai matsala kawai ma malam in Allah ya shugabantar da ni na gaza anan zo ka bani shawara ka taimaka mun mana me matsala maka ce un sauka shi wancan baki ya hau wanda kuma gaba daya ba zai matso da wani naka ma ba a ciki kai tunda ana jefa maka na loman to shikenan kawai ka zama to abin nan kawai ci ma zaune kawai ba dole ma a ce ma mana ci ma zaune ba noman da Allah ya bamu munki kiwon da ya bamu munki billahi lazim Akoni wani assistant commissioner of police da yake ce mun wallahi waɗansu matasa sun kai talatin daga jihar jiga suka tashi can wani sako lungu cikin niger delta ko ina ne wai sun je wai noman rani a wajen wai za a biya su suna zuwa aka manna musu cewa su boko haram wallahi talla mutanen kauyen suka zagaye su za a kashe su kawai da ya ji labari yana ac a area can kasashen kudu din nan dai ko da ibo ibo ta abin nan yace wallahi yanda ya komiki yaje ya fidda su da kyar sai da gwamnan jiga aka hada da gwamnan shi can din aka yi ta ci a'a waɗannan fa manoma ne ku duba su yi noma a nan gida sun ki saboda wani bala'i da musiba in manoma ne baradan na gaske ne manoma su yi anan menene ba mu fi su ƙasa da wajen ni'ima da dausayi da komai ba amma an je an shiga wani sako can wai an je wai noman rani me ma suke noma a wajen ma ala ni dai na san duk dai komai daga nan ake kai musu kadu wallahi ce ana dabda a gama da su gaba daya ana ganin su aka je yan boko haram ka duba aka dawo da su a wani truck suka wuce aka ce eh, ku sake shiga lunguna ku bar eriyan ku da yake ba kwa gode wa Allah Allah rufa asu yawa to Allah ya nuna mana a successful party da yake samun rinjaye a nan duniya da gobe kiyama shine party al'umman da suka dunkule a karkashin leman Allah da na manzansa da mummunai man wallan Allah wa rasulahu walladina amanu fa inna lahi. kungiyan Allah fatin Allah al'umman Allah humul galibu duk inda kuka tinkara wallahi ku ne da nasara Allah ubangi ya bamu nasara Allah ya sa mu gane bari mu saurari tambayoyi yawa akwai yan da suke cewa daga waje suka turo wai da Allah a basu account bi ma'ana lamban asusun ajiya na wannan buɗa baki iftar da ake shine suna account ɗin almanar education and development foundation almanar education and development foundation lamban asusun ajiyan shine sipili sipili sipili biyu shida uku biyu biyu biyar shida da harshen bature 0002632256 bankin shine jaiz bank jaiz bank almanar education and development foundation account number 0002632256 jaiz bank Allah banji ya sa a dace na'am alaikun salam to idan ya aiki don Allah kawai ya bashi don Allah kamar yadda zai musu addu'a a sirrance wa kun rabbir hamhuma kama shi sagiran shikenan ya musu ya musu ya yi shiru kawai ba sai ya faɗa ba wannan shi na babu lafiya ni ina yi a tarawihi ina yi a tarawihi maimakon tu ya rika zuba kuskure kuskure har masu tsalla su su ji ganda sun gaji menene tana iya rikewa matsayinka na imam ko individual babu wani abu na sallan shi ta cika amma ba 100% ba ka baro ne abu na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai manzon Allah da ya sallan nan yace sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah da ya sallan yace ku yi yanda kuka ga nayi a cikin sallan nan manzon Allah sallallahu yana motsa yatsansa sama haka sama da kasa ba wai haka ba wani yana motsa duka hannun yake motsawa haka yatsa fa aka ce amma shi hannun yake haka yatsa kawai za a motsa wannan shi ne yana daga cikin abinda da zai kamala na sallan gaba ɗaya da ladanta to sallan walaha ana iya yin ta takwas takwas da rabi tara tara da rabi goma goma da rabi sha ɗaya sha ɗaya da rabi ana iya yin ta har zuwa wannan lokacin kafin dai rana ta yi zawali duk wannan lokacin walaha ne amma dai yadda ake so a yi ta a yi ta ɗan farko lokacin hantsi hantsin nan shi na irin su tara takwas da rabi goma sha ɗaya duka waɗannan lokutan haka insha Allah ya za ta yi? in za ta yi azumi sai inda ta ji ta kasa inda ta ji ta kasa sai ta ɗan ajiye ta ci ta ci kaɗan na kwana biyu sai ta koma azumin sai inda ta ji ta kasa sai ta da ta ci ta ci sai ta ɗora kuma to bayan sallah sai ta zaɓi yan kwanakin da ta ci din kawai sai ta rama su wannan shine za ku ga yawancin fatawa ana bayar cewa mace mai shayarwa ko mai ciki ciyarwa ne akwai wannan fatawan da yawa amma wanda tafi rinjaye din shine ramawa kuma mace kawai don ta haihu ba za ta ce ni bana ba zan yi azumi ba ta yankawa kanta kawai matsayi za ta yi ta yi za ta yi ta yi za ta yi ta yi sai ta ji inda ta kasa

ta haƙura da ba ta yi aure ba ne amma ta fita hannun shi ya aure wani ya aure ta kuma tana tura mata wannan zai ka zargi zai ka zargi manzo Allah salsalai ce mu ne duk wani abin da zai kawo mana zargi abubuwa na zargi ya ce Allah ya ce dai bu kafiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun a zargi zargi zunubi ne amma fa kai ma ka ne wuraren da za ka yi da za ka je a zarge ka ko abin da za ka yi a zarge ka kai maka ka bashi saboda haka ya haƙura in ta tura ya ci a'a ta je gun mijinta ta je gun mijinta ta nema gun mijinta da take aure din da wani alakan sakin ko taɓa zaman aure bai haɗa su ba zai iya taimakawa a matsayin musulmai amma wannan ana mikawa zargi zai shigo zargi zai shigo gaskiya kamar mu kenan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين الله منا روقنك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى الله ككربا ما مسلمي أزمين سو الله ككربا ما أزمين مكبيا ما قوة بقاتون شنا الخير يا رب العالمين كيافي ما قوة كرا كرانسا أولنا وطا مي البركة شو قبنين دك نئم تامو دسو يا الله كمسو البركة قمنون دك بامو يا الله Allah ka musu albarka Allah ka iya musu shugaban kasanmu Allah ka bashi lafiya ka damana da shi lami lafiya jagororinmu na sojoji Allah ka musu kyakkyawan jagora da 'yan sanda da 'yan custom da immigration da civil defense da yan hizba da ds duk inda suke masu alkhairi da fatan kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah mun roƙe ka Allah ka musu albarka ka jikan wanda suka rasu wajen kare rayukan al'umman nan da dukiyoyinsu Allah ka zamanto khalifa ga ƴaƴansu da iyalansu gaba ɗaya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin masu ɗaukan ɗawainiyar waɗannan tafsiran Allah ubangiji muna roƙonka ka ninninka musu arzikinsu Allah ubangiji ka musu albarka ya rabbal alamin yan uwa masu yawo da kyamara a rana a cikin zafin rana ga kishin ruwa su ɗauko nan su ɗauko can su yaɗa wa duniya Allah ka musu albarka su ma yan uwa da suke haɗuwa su saurara Allah ubangiji ya mu kowa albarka ya bashi ikon aikin da abin da ya ji Allah ubangiji ya bamu ikon rabuwa da son zuciya Allah ubangiji ya bamu ikon tsoron kada ya bamu ikon tsoron zargin mai zargi Allah ubangiji ya sanya mu cikin masu aiki da abin da Allah ubangiji ya faɗa Allah ya haɗa kan al'umman musulmi gaba ɗaya ya gafarta kurakurai da suka shiga a tsakani Allah kare mana mutuncin malamanmu da duk inda suke attajiranmu 'yan kasuwanmu Allah ubangiji ya musu albarka masu masu ciki Allah sauke su lafiya marasa lafiya da suke asibiti da ko kuma gida Allah ubangiya ya ba su lafiya yan uwanmu masu karatu na cikin gida da wajen gida da bangaren boko da islamiya da arabiya da duk waɗansu kwasa-kwasai Allah ubangiya musu albarka Allah ubangi kare mana mutuncinsu da aƙidansu a duk inda suka shiga wa sallallahu wa sallim barik wa anim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin